Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin taɓa kalashi, shirin da ke duba al'adu da zamantakewa. A wannan makon za mu duba sha'awar son koyon harshen Hausa a tsakanin Jamusawa. Mun kuma ziyarci jami'ar Kolon da ke nan Jamus, inda ake koyar da harshen Hausa. Sunana Zaharaddin Umar Dutsen Kura, ɗauke da shirin na wannan makon. Zaman kewar al'umma a duka duniya sai fa mu garzayo a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya sai fa mu garzayo har da aqida sai ku zo there is no in but you can see also zango in injima you understand yeah, so the in is optional Nan Malam Hussein Ibrahim ne, malami ɗaya tilo ɗan asalin jihar Kanan Najeriya, ke koya ɗalibai Jamusawa harshen Hausa a Jami'ar Cologne. Indiya na ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai kuma tana karatun digiri na farko akan harshen Ingilishi. Ta ce da zarar ta shigo ajin da ake koyar da Hausa, tana amsa sunan Laraba tunda an haife ta ranar Laraba. Laraba, I really like studying in general. Ni dai mutum ce mai sha'awar koyon harsuna daban-daban, kuma na gamsu da cewa hakan na da mahimmanci. Da kuma na ga akwai harshen Hausa cikin darussan da zan ɗauka a nan jami'a sai na murna da hakan. Nan gaba kaɗan da zarar Hausa ta ta fara ƙarfi, zan fara kallon fina-finan Hausa. E, dona la karfe nawa yanzu? E, karfe uku sauran Nan kuma wasu daga cikin ɗaliban ne ke ƙoƙarin koyon yadda ake tambayar lokaci da Hausa. Kamar dai da ake koyar da harshen Hausa a jami'oyin ƙasashen Afirka, inda ake tsara manhajar koyarwa. Haka malamarin yake a nan jami'ar kolon. Malam Muhsin Ibrahim ya yi bayanin darussan da yake koyawa ɗalibansa. Akwai Hausa? ta biyu akwai ta uku hausa 1 2 and 3 kenan sannan akwai eh, structure tsarin hausa na biyu sannan na uku kuma akwai rubutu da magana ta hausa sai kuma shi ɗayan kwas da na gaya maka wanda a kan harkar fim wannan dai kaniyo dai da muke rainawa eh, wato fina-finai na su alinu su sani danja fina finai su alinu ko kakan sa su anan ne ku sa bidiyo su kalla sosai ko mukan sa bidiyo su kalla a aji kuma wani lokacin kan ba su suje je su kalla a kan kansu su yi rubutu a kai good biyu uku hudu shida uh, bakwai a nan kuma malam musa ibrahim ne ke koya ɗaliban yadda ake irga da hausa dukan ɗaliban harshen hausa na wannan jami'a suna ɗaukar darasin hausa a matsayin darasi na aro wato elective course ko kuma borrowing course kamar yadda ake a jami'o'in Najeriya. Ma'ana kenan ɗaliban Hausa a wannan jami'a sun ɗauki darasin ne a matsayin cika sharuɗan da jami'ar Kolon ta gindaya wa ɗaliban da ke karatu a cibiyar harsuna. Hello, I'm Carolyn. In Hausa. Asabi. Sunana Caroline, amma a nan jami'a ana kira na da Asabe. kawo yanzu ban sanar da 'yan uwana cewa sunana Asabe ba, amma dai sunan da ake kirana da shi kenan a cikin jami'ar Cologne. Gaskiya Hausa tana da wuya. Na so na ƙaurace koyanta, amma sai na fahimci hakan ba za ta yiwu ba. Tunda ni ina karantar harsuna da al'adun Afirka ne. Uh, ina kwana. Lafiya lau malama ya aiki? uh, Aikida Godiya, um, Nan kuma gaisuwa ce a tsakanina da wata daga cikin ɗaliban. Yanzu haka dai gaba ɗaya jami'ar ta kolon akwai ɗalibai guda talatin da ke ɗaukar Hausa a matsayin darasi, kuma guda biyu ne kawai ba jamusawa ba. Cikin guda biyun, ɗaya ya fito ne daga ƙasar China, ɗaya kuma daga nahiyar Afirka. Tatiana wata bajamashiya kuma ɗaliba mai karatun digiri na biyu a jami'ar Kolon ce. ta shaida mun cewa kawo yanzu ita ba ta kai ga ta sanya wa kanta sunan Hausawa ba, amma tana nazarin hakan. I uh, already did Swahili in my bachelor and now I'm interested in A lokacin da nake karatun digiri na farko na ɗauki darasi akan harshen Swahili. Yanzu kuma da nake karatun digiri na biyu ina ɗaukar harshen Hausa a matsayin darasi. Babban abin da yake burge ni da harshen Hausa shine hawa da sauka da harshen ke da shi a wurin furta kalmomi. Ka ce ba lashe ‘yan uwa muna kira sai ban bugar zai yau, so al’umma su zo gaba ɗaya sai ban bugar zai yau, su ji musa amfana ba’ana a duk Jama'a kuna sauraron shirin taɓa lashe daga nan sashen Hausa na DW tare da ni Zaharaddin Umar Dutsen Kura. A wannan makon muna duba sha'aru koyon harshen Hausa a wurin Jamusawa, musamman waɗanda ke karatu a Jami'ar Cologne da ke nan Jamus. Yanzu haka an haura fiye da shekaru talatin ana koyar da harshen Hausa a wannan jami'a. A cikin wannan lokaci malamai Jamusawa waɗanda suka karanci Hausa a wasu wurare ne. suka rika koyar da ɗalibai. Sai dai a shekarar da ta gabata, mahukuntan jami'ar sun ɗauko Malam Hussein Ibrahim daga tarayyar Najeriya domin ya zo ya koyar da ɗalibai harshen Hausa. Arewacin Najeriya kaga ana koyar da Hausa ne a matsayin kawai dai wasu ma suna ganin wannan ba wani abin koya ba ne ba ko dai ya hausa ce a bani na karanta ana ma karatun harshen hausa rikon sakandar kashi a arewacin najeriya So sai kuwa to kuma fa ah, nan malam kana gani an ɗauko ni tun daga najeriya na zo ana bani albashi kuma ina yin karatu na nima na digirin da girgir duka kuma dai dan daraja wannan harshen kaga ya abu ne babba afrilu a nan kuma malamin ne ke koyar da ɗalibai sunayen watannin kalandar miladiya da hausa kusan awa ɗaya da rabi ne dai muka kwashe a cikin darasi guda kuma Malam Husin da ɗalibansa sun bani damar na shiga cikinsu na zauna tamkar ɗalibi. Ƙwarewar Malam Husin Ibrahim a harshen Hausa da kuma sha'awar da yake da ita na yin nazari a kan fina-finan Hausa na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa mahukuntan jami'ar Cologne suka buƙace shi ya zo nan Jamus domin ya koya wa ɗalibai. Farfesa Gerrit Demin Dial wani babban malami ne a jami'ar So it's great to have uh, Malam Hussein as our new colleague. Abu ne mai kyau da muka samu Malam Hussein a matsayin sabon abokin aikinmu da ke koyar da harshen Hausa. Bacin ilimin harshen Hausa da al'adun Hausawa a matsayinsa na Bahaushe, mutum ne mai sha'awar abubuwa na zamani. Tunda aka fara koyar da harshen Hausa a nan, zan iya cewa sha'awar ɗaukar Hausa a matsayin darasi na nan yadda take bata canza ba a tsakanin Jamusawa. Zan ma iya cewa gaskiya sha'awar na karuwa. kar ka manta a jami'ar hamburg ana koyar da hausa kuma na san a wani lokaci can a baya jami'ar munich ta rinka koyar da hausa ya sunanka sunana zaharuddin umar ok eh, eh, ni, mutumin janus ne eh, kai kuma fa ni dan najeriya ne mhm. Wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta nan da Kazmir, wani matashin bajamushe da ke ƙoƙarin gwada ƙwarewarsa a harshen Hausa, ya shaida min cewa ya sanya wa kansa suna ciwaki a wani mataki na nuna soyayyar da yake wa harshen Hausa. Uh, Akwai yiwuwar nan gaba zan yi amfani da harshen Hausa wurin yin magana da sauran jama'a masu jin wannan harshe. A matsayina na ɗalibin nazarin harsuna zan yi amfani da ilimin harshen Hausa wurin gano bambancin da ke tsakanin wani abu da wani abu. Yanzu haka dai mahukunta a sashen koyar da harsunan Afirka, wanda a ƙarƙashin shi ne ake koyar da harshen Hausa, sun ce duk da cewa ba su da niyyar fara koyar da digiri a harshen Hausa, amma dai za su ci gaba da tabbatar da cewa ɗaliban da ke koyan harsuna a jami'ar Cologne sun sami ilimin harshen Hausa da Swahili, wasu harsunan Afirka guda biyu da ƙasar Jamus ke baiwa muhimmanci. jama'a ni ce masu sauraro da haka ne kuma shirin taɓa lashe na wannan makon ya kammala a madadin malama Hanna wadda aka fi sani da Hannatu a nan sashen Hausa na Doce Bele, wadda ke zama tsohon malamar Hausa a Jami'ar Cologne, wadda kuma ta taimaka sosai wurin ganin wannan shirin ya kammala. Suna Sunana Zaharaddin Umar Dutsen Kura, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW.